dole na yi farin ciki saboda wannan rana ta farin ciki ne ganin yadda masoya na suka kewaye ta ko'ina ina alfahari da wannan rana wannan rana ta mu ce na farko dai wasu sun zo don alinu wasu sun zo don ni wasu sun zo don aisha humaira wasu don sanin danja suka zo to ba abin da za mu ce sai dai mu gode wa allah saboda duk inda na duya gabas yamma kudu arewa masoya kawai nake gani to na gode wa allah to wannan tiketin da daga suna rabawa na wannan tiketin da suke rabawa promo ne muka bayar alinu ya ba da 20 nima na bayar da ishirin,Aisha aisha umaira ta ba da ishirin sani ma ya ba da ka kaga tiket. duk wannan kyauta kuka ba wannan promo ne maka bari ashe ba kowace lumbu-lumbu ba ce mumina ni ne kisan kin kai mace dan me zaki zargi na kwace miki sarai da ba ni da abin nuna. kin kika san hanyoyin da kike bi ki da kai kice kin gaza Allah ne matsacin ki bani gurin sha sha sha gobe insha Allah a tamfa maka shirya zamu bayar da kamfanin El Samad duk wanda ya halarci zuwa nan wajen da wuri ina da atamfa duk wanda ya halarci zuwa nan a cikin mutum goma wanda ya fara zuwa yana da atamfa da zamu bashi insha Allah gobe insha Allah duk wanda ya fara zuwa daga cikin mutum goma yana da kyautar atamfa da kamfanin Al Samad nagode